na arewa tana kamawa da wuta tunda yanzu ma tana cikin kamawa da wuta muna kira ga 'yan siyasa kun yi alkawari kafin mu zaɓe ku da 'yan kudinku da 'yan arewanku muka ce muku daga cikin manyan damuwoyinmu a arewa da aka hana mu zaman lafiya an hana mu noma mu 'yan arewa an hana mu shiga kasuwanni mu 'yan arewa hanyoyinmu masu kyau an hana mu bin su mu 'yan arewa an yawo da bindiga a kasuwanninmu mu yan arewa an bi mu masallatanmu ana kashe mu mu yan arewa an bi ƙauyukanmu inda suke mana noma da kiwo an hana mu an hana mu shiga dajikanmu an hana mu noma dajikanmu an hana mu kaza an shuka mana wasu mutane a cikinmu sun hana mu kwanciyar hankali da zaman lafiya yau kalla ka samu wata jiha a arewa da ake zaman lafiya in ba irin jihar Kano da Jigawa ba su ne ake buga misali da su Allah idan kuma mana zaman lafiya jihar Kaduna ko a cikin gari ba a cikin gari da wasu ƙauyuka da rana za ka ga mutane da bindigoginsu suna yawon malam ba soja ba ba ɗan sanda ba sai dai a ganshi a ce yalla bai su zo su yi ciniki da tsayayya a cikin mutane ana kallon su su kashe wanda suka ga dama su bar wanda suka ga dama su tsare hanyar da suka ga dama su yi abin da suka ga dama ina wanda muka ba su ƙuri'u ina alkawarin da kai yalla bai ina maganganun da kafa da 'yan jarida suka rubuta kace mana ko kwana kaza ba za a yi ba sai ka kashe matsalar zaman lafiyar Najeriya da Arewa saboda kai ka san sirrin haka ka faɗa kace ka san sirrin shugabanni yanzu ne ba su gane ba amma kai ka sani amma yau gashi ranka da ka hau sama da kwana ɗari kaza shiru ko kun hau sama da kwana ɗari kaza shiru wallahi idan ba mu miƙe da addu'a muka dage da tunatar da mutanen nan ba fa dan inda muke da zaman lafiya wallahi tallahi za su hana mu sakat su samu gudun hijira ya Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah ya ubangiji ka samu ka hada mu da masu tausayin mu ubangiji Allah in masu yi ne ka sa su yi Allah ka taimake su idan ba masu yi bane Allah ka canja mana su cikin ruwan sanyi ka kama da wanda za su yi wa kuma ila salatikum yarhamukumullah